اشګر کې نوو مشابقې مدد کې نوو مشابقې باب صبر حدیث نه اربعین ذکر قال الانسي وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله تعالى وما عليه خطيئة رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح to na yi kuskuren faɗa darasi na sha takwas ne da darasi na sha takwas za ku yi haƙuri yau ina da za mu ɗanyi sauri saboda mu fita daga babu da babin da yake gaba kuma babi ne shi ma ba shi da kawo hadisansa ba su in yayi in ya yiwu mu fita daga babin don mu shiga wani babin ne so kila ba za mu san jiki ma kan hadisan ba وعن ابي هريره رضي الله عنه قال أرويت لك أبو هريرة الله يكاري جاء بريش يجي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce. ma ya al-bala'u bil mu'mini wal mu'mina mummuni na miji da mummuna mace ba za su gushe ba suna cikin ibtila'i albala a nan abin da ake nufi ibtila'i jarrabawa ba ana nufin ko yaushe musulmi sai ya bada cikin masifa ba jarrabawa da Allah zai yi wa mutum fi nafsihi a kansa wata ran ba ka da lafiya wata ran wani ya bata maka wani lokacin ka ɗan samu matsala ta rauni ko na makamancin wannan wa waladihi da kuma ɗansa wani lokacin sai Allah ya jarabe ka da kangararren ɗa ka ce da shi ya bi Allah ya ce ba zai ba ya zama mutumin kirki ya tsiyarta ka kasa bacci ka kasa zaune ka kasa tsaye wannan shi ma ibtila'i ne ya shiga cikin bala'i ko kuma Allah ya jefa maka san dan sai ya karbe shi ya jefa maka san dan sai ya dora maka wasu lalura wa maliki haka na mummuna mace da mummuni namiji ba za su gushe ba suna cikin jarrabawa a cikin dukiyarsu wata ran a samu da yawa wata ran a samu kaɗan wata ran ma a rasa ga baki ɗaya wata ran a yi gobara wata ran mota ta kife wata ran a karfi kayan kace za a dawo da kuɗi wani lokaci a cinye kuɗin ko kuma wani ya karɓa ba da gangan ba kuɗi su karye a hannun hatta yalqa Allah ta'ala haka mutum zai zauna har ya gamu da Allah wa ma alaihi qati'a ba komai a kansa duk wani laifi Allah ya kansa ne kun ga kenan wanda ya gidi da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke faɗa suke cewa ina mamakin al'abarin mu al'abarin da baki da alheri duk lokacin da mutum ya samu kansa a cikin wata matsala wannan matsalar ba ta zama sharri mai tsantsa ga baki da yanka sai ka samu akwai alheri a ciki amma sai na ba samu wannan idan an yi hakuri tunda an kawo shi ne a babu sabir in Allah ya jarrabe ka a dukiyarka ko a jikinka ko a ƴaƴanka ko a wani abin da ka mallaka sai kai hakuri sai Allah ya baka lada sai ka tashi ranar alkiyama ba ka da komai a cikin Allah ya san kare mutum da bayan shi ta ce akwai mutumin da ranar alkiyama in an fito masa da abubuwan da aka fara masa sai ida ya kace ma shi zama ya cikin islahi a cikin jarrabawa saboda aikin da zai yi a wannan duniyar bai sai ya samu abin da ya samu ta hanyar jarraba da Allah ya masa رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح saboda haka wannan yana dai magana ne akan mahimmancin juriya da hakuri ko mutum baya rabuwa da waɗannan abubuwa an ibn abbas radiyallahu anhu ma qala qadima uyayna ibn hisn fa nazala ala ibn akhihi al-hur ibn qais wa qala min an-nafar alladhina yuthnihim umar radiyallahu وكان القراء أصحاب مجلس عمر رضي الله عنه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال an ruwaito wannan hadisin daga Abdullahi dan Abbas Allah ya kare da a gare shi mun yi tarjamar Abdullahi dan Abbas kuma kuma ta ba a babu tauba ko to shi abdullahi dan abbas ne ke cewa kadima uyayna ibn hisnin uyayna ibn hisnin al-fazari wani ba kauyen mutum wato an ce ba kauye ba ana nufin wanda kansa bai waye ba kadai in an balarabe an ce ba kauye mutum ne mai kaushi da jafa'i da kuma ya faɗi maganar duk abin da ido masa a zuciyarsa zai dora shi a kan harshen Ba baya tsoron kowa ba baya ganin kowa da kowa saboda kauyawan laraba a wancan lokacin mafi yawancin su mutanen da suke kiwon rakuma ko masu kiwon rakuma da kulawa da rakuma mutane ne masu kaushin hali an ce ina cikin kauyawan da zai shigo gari za a gan shi ya yi kitso kitso fa irin wanda mata suke zai doka guda biyu ya sako ɗaya nan ya sako ɗaya nan duk da wannan ba al'ada ce ta kauyawa kai ba an kamu da yawa daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna yin iko saboda akwai yalwar shi. amma yanzu mun muka ce zamu ba za ka iya ba matar ka ma ba ta iya yin iko daidai ba ba da ta kai shi to inda gashin sosai namiji in ya so ya tuka wannan ya tuka wannan babu laifi ku shi uyayna ibnu hisn ba kauye ne sosai saboda haka sai izo madina tunda ina da ɗan uwa ina cikin waziran sayyidina Umar ɗan uwansa ba da cikin Qur'ani ne masanin alqur'ani kuma shine yana ɗaya daga cikin yan majalisar sayyidina Umar tunda yana da ɗan uwa wanda yake gidan gwamnati yake kusa da gwamnati in ya tashi sauka ina zai je gudun sa zai tafi tunda ya zo daga kauye tunda bai san kowa ba fa a ala ne akhihi al-hurr bin kai. akwai hur ibn kai dan dan uwansa ne watan kai shine dan uwan uyayna ibn hisn shi wancan kai sun ana cewa da shi kaisu ibn hisn al-fadari to dan kaisu din shi ne ke cewa da shi hur kai da uyayna ta zo sai ka je gurin dan dan uwanka ya baka makoki وكان من النفر الذين يدنيه عمر رضي الله عنه shi wannan dan dan uwan wannan bakauyen yana daga cikin makusantan sai na Umar sai na Umar yana jawo shi a cikin wa kana al-qurra'u ashabu Umar radiyallahu anhu dama masana al-qur'ani yan majalisar Umar sune yan majalisar shura sune yan wannan aka ce in dai za ka samu jagoranci jagorancin yana son ya zama jagorancin na daidai to ya gabatar da ma'abota ilimi a kusa da shi kuma ilimin da ake nufi ba ana nufin ilimin duniya kadai ba ka jawo masana ilimin addini masu tsoron Allah a kusa da kai domin in kai laifi ba za su kalli idan ka ba sai su kalli Allah in kai ba daidai ba za su kalle ka ba sai su kalli Allah su gaya ba gaskiya in ya so kana buƙatar wasu ƙwararru a wani ɓangaren su ba ka jawo su yanzu ne da zamani ya canja ba a buƙatar masu tsoron Allah masana addini a kusa da masu mulki domin kada su ɓata miya domin kada su dinga kawo shawarwari kuma ana son a shiga a haka sai a nesanta su in ka gansu a gurin buɗe taro za a yi da addu'a ko za a buɗe ko za a kulle shi kenan aiki kar matsala a buɗe mana taro da addu'a in ka buɗe shi kenan sai zo a gama duk abin da za yi kana ji a saba wa Allah ai kuskure ai ba daidai ba in ba kira ka ce ke. to majalisa sai na Umar ba haka ake ba wanda suke majalisa sai na Umar duk abin da sai na Umar zai zai shawarce su kuma shi ma malami ne yana da ilimin sa amma yana buƙatar wanda za su dinga tada shi dan majalisar sa ne wa mushawaratihi yana cikin mashawartansa to an ce yan majalisar sai na umar ko dai ka zama malami masanin ilimi na addini masanin ilimin alkur'ani abin da yasa aka ce alkurra a wancan lokacin duk mutumin da aka ce da shi ƙari'u a wancan lokacin masanin qur'ani ne masanin tafsirin qur'ani ne masanin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi masanin halal da haram zamani ne ya canja an aka ce da kai alaran ba kai an san alaran ma ne ba amma a da an ce alƙari'u ya haɗa waɗannan abubuwan suka. to su ne suke ba shi shawara hulan kanu au shubbanan matasa ne ko ku da tsidai akwai bambanci tsakanin shaf da kahal da shai. daga shekara talatin ko daga shekara ashirin da biyar har zuwa arba'in da biyar da shekara ashirin da biyar kai har zuwa arba'in hakan sa mutum cikin shabab daga shekara arba'in har zuwa hamsin akan sa ka a cikin kuhul daga shekara hamsin abin da ya sama ka zama shek Shekh ba na ilimi ba yawa shek na shekaru to sai na umar baya la'akari da kuruciyarka ko shekarunka abin da yake so kana da ilimi in kana da ilimi kawai sai a jawo kana cikin yan majalisa فقال عيينة فقال عيينة لابن أخيه sai uyaina ibn kisir wanda izo ya sauka a gidan dan dan uwansa sai ya gaya wa dan dan uwansa yace ya bada akhi laka wajhun inda hadha al-amir kun ji tun daga farko tukuna ya fara yin tabargada yace na ga wannan yalla ban kana da fuska a gurin kaga sai zama mara da cikin yalla ko irin wanda za a ce ana bukatar wani ido a gurin sa sai ce na ga mutumin nan da naka tana da fuska shine laka wajhun inda hadal amin wannan sarkin kana da fuska a gurin wato kana da matsayi wajhu anan min al wijaha matsayi shi ake cewa da shi wijaha fastazilli alayhi ina son ka nema min izini zan shiga gurin za mu gane. a yi min izini kai min hanya fasta azana sai je gaya kuma ne ce akwai ɗanɗan ɗan uwana ya zo yana son ku gana ya zo daga kauye fa azina lahu umar sai sai na umar ya ce ai ba wani abu ya zo mu gana ba komai ya zo a shi. falan ma da kala kala yana shiga gurin sai na umar ya tabbatar sun yi ido biyu da shi umar yana zaune sai ce hi ya bin al-khattab yau za a yi ta tawanye ya kai ɗan khattab kalmar hi in ka faɗa kamar ka ce za a yi tsiya in ba na lalace ce da kai yi to abin da yake nufi to za a yi ta tsawon tun da mun yi ido biyu da shugaban kasa ko mun yi ido biyu da wane yalla bai mun yi ido biyu da kai za a yi ta tsawon fa wallahi na rantse da Allah ma su rubinan jazala in ka yi rabo ba ka bamu da yawa wala tahkumu fina bil adli kuma ba ka yi mana hukunci na adalci zalunci kake yi wannan ita ce al'adar talaka duk lokacin da ya samu damar shiga wurin mai mulki to yake nuna fitarsa kuma yanzu wannan ko me zai faru shi ne ya faɗa abin da yake rantsan ya faɗa abin da ransa in Allah ta ya sha sai da ga ai mu da muke ga muku gaskiya na shiga gurin sa ba na faɗa kowa ya saboda haka yake baka ba mu da yawa aljazal an same shi ne daga abin da ake kira shi jazala gwaggwaban abu amma a nan ana nufi da shi in an ce mai gwabi ana nufin an baka lafiyayye mai yawa wanda ya gamfar da shi to baka ba mu da yawa ko baka yi mana hukunci na adalci yanzu ba wanda izo ya sauka a gurin wanda yake da alaka da mai mulki kuma ita yana gudun mai mulki in dai ba wani abu ne a zuciyarsa mai ya wannan magana ya ce a ba shi mana gani. da yawan za a ba shi ko kaɗan sannan ya taɓa kawo ƙara an yi hukunci an zalunce shi sai wannan magana fanga bi ba umar sai sai na umar ya fusata to wanda shi ne zai nuna maka mutum kada kada wai ka ga wani mutum wanda kake ganin kima an fata masa ya fusata kake yanzu kamar su malam wani ya halatta tsibishin kuma ya kamata su yi fushin amma abin da ba a so su yi abin da Allah baya so sakamakon wannan fushin hatta hamma an yi wuki abin to shi umar kuma ya buran ko ta kwana kana yi ta ke ba tunda yana shugaban kasa banda bulala yake yawo in ya ga wanda ya kamata ya hukunta kake zai zane ka kawai ya yi gaba ba wai zai fi a lokaci bai ina jiran ka kake ke yin da abin da zai yi shi na kace hatta hamma an a abi shi yin kirin ya haukar al-iqa'u a nan gun ana da zai maka duka domin sai Umar ya saba idan yace kaza ce kaza ya bi ka gaskiya sai za ce ma duka ko da ke ka da bulala ko kuma ita naushin ka har sai ka miƙa wuya ka yi faranta. wanda ya faru tsakanin shi da Abu Hurairah rabiyar lafa lokacin da ya maka gwamnati abu huraira aka bashi kudi na albashinsa na shekara ne bayar aka dinga juya masa ran ne ya kuɗi sai aka zo a gaya masa ai mutumin fa da da yake fama a zamanin manzon Allah ya yi sai ce iye a kira shi zai ce na ji labarin an ce yanzu ka samu ya har gidaje ka kike a za ake bare kuwa sai aka da ka canja ita ba wani canja da kuɗi na ne da ka bani na diba da ba aka juya sai ce to da da baka zama gwamnan ba me yasa baka juya kudin ka zama mai kudin ba sai ka dawo da kudin duka kyau wallahi ba dawo su sai ce to abu ɗaya zan maka a raba duk abin da ka mallaka gida biyu ka sau ɗaya ka a baitul mali ka je da kaso ɗaya kace na yadda an ce har ta san zo aka tarar da baya biyu ga dole a raba ɗaya wani sai ce shi ke mai ɗauki wanda kuke ka sai a haɗa mata bayan an gama raba an ce to ka koma can aikin kai sai aiki kuma na daina na yi murabus ya ce ai ba zai yi ba sai kace wallahi ba zan koma na gama ka nemo da ka tura shi da aka ce sai na umar ya yi nufin ya afka masa fa qala lahu al-hurr sai dan dan uwan wannan bawan Allah ya ce ya amiral mu'minin inna Allah ta'ala qala li nabiyyi Allah mai girma ɗaukaka fa ya gaya wa annabin sai ce shi kuzil afwa kai riko da rangwame in an bata maka kai afwa wa amur bil urfi kuma ka yi umarni da kyakkyawa wa a'arif anil jahilai ka kau da kai gabar jahilai wa inna hada min al-jahil wannan ba yana cikin shi ba jahilin mahallin shahid a nan wallahi ma jawaza umar ina talaha sai na umar bai ƙetare wannan ayar ba ana gama karanta masa sai sun sai sanyi wa kana wa kafan inda kitabin lahi ta'ala da mun duk lokacin da aka ja masa aya tsayawa ake cik ba a ƙetara waqa a nan siga ce ta mubalaga na wuquf waqafan ay kasirul wuquf mai yawan tsayawa ne a wajen da aka ce da shi na ayar ubangiji ɗaya daga cikin jikokin hasan dan ali dan abi talib radiyallahu anhu lokacin da isa a kawo masa ruwa zai yi alwala bawansa ya kawo masa ruwa ya zuba mar ya gama alwalar irin butar nan ce ta ƙarfi kada ya ɗaga ka da sauri kawai sai da hakorin ya karya ba hakori ya juyo yi hakorin mai gidansa ya kare sai ki da shi wani kazi ne na kai Allah ya yabi mata da yabi shi ce na haɗi wala afina anin nas ya yabi masu yau mutane akwa ita ne ma akwa wallahu yuhibbul muhsinin Allah yana son masu kyau su ta an ta hurru li wajhi Allah na yanta ka sai ce to me abin da za a bani wanda zai nuna na yanta sai ce duk gidan nan babu abin da ya rage sai kaza da kaza shi ma na baka shi aka sallame shi To wannan shi ne yake nuna mana yadda bayan Allah wajen hakuri muhallin shayi na wannan dai ne in an maka ka haɗe ka daure shi ne za ka samu ladan da ake samu cikakke suna annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sabaru inda salmatul ula lokacin da abin ya bige ka a nan za ka yi hakuri ka samu ladan ka cikakke wannan za mu fahimci cewa idan ka samu dama ka kusanta masu ilimi da kai masu tsoron Allah ka zama suna kusa da kai sannan kuma suka samu damar da za ka ɗauki mataki a kan wani ka ya kuri shi ya fi kusan mu yana daga cikin al'adunmu cewa duk abin da aka yi muke da rama to wannan ba isa ba ce isa ita ce in an maka kana da ikon da za ka rama sun bai haƙuri domin an ce ka idza a fa mai ƙarfi shi ne wanda in ya shaƙe ka cewa na kama ce ni ne zai ce to na kyale ku ne alamar ƙarfi وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها قالوا يا رسول الله فما تأمرنا قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم متفق عليه والأثرة الانفراد بالشيء عمن له فيه حق وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال an wato daga Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kare da a gare shi yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna ha ta takunu ba'di baya na za ku ga san kai su ake gaya wannan yana gaya wa sahabbansa yace bayan na bar duniya za ku ga san kai abin da ake tar shi al'asara shine haƙƙinka ne sai a ji baka kana kallo sai a ba da kusa da kai a ce kai abin da kake so duk abin da za ka iya kai shi ake tare shi al'akarar kuma za Allah yake za ku ga wannan mu'umurin tunkiruna za ku ga abubuwan da ba ka so wancan al'akara in an tashi kaso ko an tashi ba da wani abu wanda za a ce kamar mutane ne wanda za a aikiwa ne a masa dagarci wancan a masa hakimi wancan a ce kula da kaza da kaza sai a ɗauko wanda ba su cancanta ba sai a ba su a bar wanda suka tantanta wannan ina ce. umurin tunci runa ha za a dinga abubuwa wanda ba su dace ba a addini wanda kuma sabai sun gari wannan akwai wanda ya zama gwamna ya yi sallar asuba raka a hudu bayan ya yi sallar raka a hudu ta asuba sannan ya juye cin ƙara saboda ɗan giya ne ya sha giya ya mu kuma shi ne liman kuma a lokacin ka tashi ka za ka yi rigima da shi ka ce ba ka baka tafi lahira shi ta aka yi ta har wani daga cikin magabata ita ita shi ai tun da muka tanka muka tanka cikin kara kare wannan yana shi ne farkon karin da kai a lokacin su ne aka samu su daga cikin abai saboda gudun kada su dinga yin sallah su kaɗai su zama ɗan bid'a sai su yi sallar su ta farilla a gida sannan su zo masallacin su wannan tafiya saboda duk inda mutane su kai su da lalacewa in baka samu inda za ka yi sallah ba wanda ka gabatar da taka sannan su zo ka bi in ba ka ba sai ka zama bid'a domin yana daga cikin alamar da ake gane bid'ar mutum ya dinga sallah shi kadai ba zuwa jami'a bayan ma bid'a za ka za a yi maka rawani na munafunci domin sallah mutum ya dinga yin ta bi kaushi kadai alama ce ta mutumin nan akwai munafiki a tattare da shi abin Allah ya tsare ya rasulullah sai sabbin suka ce ya ma'aikin Allah ka mata amuruna to da me za ka umarce mu wani umarni za ka yi mana mun samu kanmu a wannan lokacin qala tu'adduna al-haqqa alladhi alaykum haƙƙin da Allah ya ɗora muku ku bayar shine na da'a ba a cikin saba wa duk abin da aka ce ka yi wanda ba sako ba ne daidai ne Allah ya yi da abin kai ka yi wa ta sa'adun Allah allazi la ku kuma na kwato su ce Allah ya kwato mu to kun ga a irin ko a wannan zamanin ba ai yin suna cikin wannan yanayi duk wani haƙƙi na duniya nan na musulmi babu shi an take shi sannan kuma su ake mutalaba da wasu abubuwa a cikin ku ta ba ku yi ta ba ku zo da kaza su ne a baya su aka mayar banzaye su aka mayar shashashai su ne ba su da aiki to wannan shi ne sau da aka ba'a ta ganin abubuwa manzo Allah ya bada labari babu wani abu yanzu da yake faruwa wanda nan bai yi ishara a sai zai faru sai dai kawai abinda mutane za su yi kowa ya koma ga Allah da babbar matsalar ka sha wahala a nan kuma ka je lahira ka cikin duka shine tashin hankali wanda ka sha wahala a nan gurin ka je lahira ka sha daɗi abin mutum ya zo yana ɗan Najeriya ya zo kuma a wannan yanayin a wannan lokacin ya zauna baya bin Allah ya zai yi to gwanda ba mutum ya zauna ina bin Allah ya yi Allah sau da kafa me Allah yake so ka yi me Allah baya so ka bari ko da ta Allah ta kasance ka mutu sai ka mutu abin suna ta ganin kana cikin wahala ka sha wahala ka zama kuma alayyar a wuta abin ya yi yawa وعن أبي يحيى أسيد بن حبير أن رجلا من الأنصار قال يا رسول الله ألا تستعملني كما استعملت فلانا فقال إنك إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض وعن أبي يحيى أسيد بن خضير اول لنا حديث لك أبو يحيى شين أسيد بن خضير ابن سماك الأوسي وأنا هنا في النقباء أبو سنقباء waɗanda وكيل سمتا لما دينا wajen zuwa a kawo tatta ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kulle yarjejeniyar manzon Allah da shi da kafin su yi hijira koma Madina suna kitar sunuka ba to yana cikin su kuma tun a lokacin jahiliya wannan mutum yana da daraja haka na bayan shigo ta musulunci kuma abin mamaki a cikin larabawa musamman irinsu kafin ka samu wanda ya iya karatu da rubutu da wahala shi yana ce wanda suka iya karatu da rubutu sannan a ɓangaren da suke daga madina wannan shashin ga baki ɗaya mafi yawancin su san mako biyu ba in ba su yi tafiya ba amma sai yana daga cikin mutanen da Allah ya sa suka iya ruwa tun a wancan lokacin saboda yana ɗan yawo yana fita wasu wurare kuma maharbi ne sosai a lokacin jahiliya ba suna sa shi alkamil haka suke cewa da shi saboda yana da abubuwa guda uku larabawa tun a jahiliya in ka iya su sun ce ka zama kammalallen mutum in ka iya karatu da rubutu ka iya harbi ka iya ruwa ka alkami kana da kima kana da daraja duk inda aka zo taro za ce ku buɗa maka wannan ba dama saboda da ina da ya musulunta a hannun musa ibn Umayr farkon jaka da aka fara tashin daga maka aka turo shi madina ya karantar da mutanen madina ya kuma shiri ya share hanya ga zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cikin zuwan karshe da aka yi ba na mutum saba'in din nan da daga shi annabi ta tura sahabbai suka hijira to yana cikin mutane guda ta shi abu ya haya da sai ya halatta yakin uhudu a bai je badar kuma yana cikin waɗanda aka yi musu rauni a yakin uhud domin yana cikin yan tsirarin da suka tsaya kare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba su ja da baya da shi aka yi yakin khandak da kuma duk ragowar yaƙe-yaƙe da manzon Allah ya je duk da shi aka ci ya rasu a shekara ta ashirin hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sannan a cikin littattafan hadisi akwai hadisansa wajen guda goma sha takwas wanda malaman hadisi suka sassako a cikin littattafansa da shi wannan sahabi na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shi ne yake cewa anna rajulan min al-ansari qala wani mutum daga cikin mutanen Madina ya ce wa igawa manzon Allah igawa قلت يا رسول الله يا رسول الله ألا تستعملني كما استعملت فلانا لنا كما دار مكاني مانا أدل مكاني تميز سنك واني وأتراش وتفجر كملك أتراش ونقري أما إن تتعدى ko a matsayin hakimi ko jan matsayin gagaci ko matsayin wakili na manzon Allah sai mai kamar ba amal da fulana kamar da ta ba wani an ce fulan din nan ba a sarraha da su ba amma sun ce amur bin al'ab yadda ka naɗa amur bin al'ab ni ma ka naɗa ni wajen Allah sallallahu alaihi wasallam bai ce ba zan naɗa ka ba bai ce wa da yi cancanta kai baka cancanta ba sai ce innakum satalqawna ba'di asaraka kamar ya ce da shi wannan da ka gana naɗa wataƙila za ka taɓa na tsallake ka ban ba ka ba to sai nan gaba za ku ga abin da ya fita wannan ba ba za فتلقون بعدي أثرة da san kai baya na asiru ya قياكم duk abin da yake ka ne sun ka nema aka hana ka ka yata abu wanda kuma ina nuna idan kana da damar da za ka kai inda za ka karko maka ka maka ce da za ka kai ba haka yake nuna ba abin da yake ba duk abin da yake ya shafi harkokin duniya to inda halin da za ka ɗauke kanka gaburan wannan abin ka ɗauke shi ana ta maganar takara ana ta maganar waye wani ya ce ko ya samu ko abu ko ko mutum ya ce da kai ai alwaya mutu bar da wasila kai in dai zan samu biyan bukata ta komai ma na yi a kashe mutane a jikkata mutane a yunwata mutane a cutar da mutane domin bukatar wasu tafiya to kada mutum ya zai samu kansa a cikin wannan yanayi annabi ya ce fasbiru ku yi haƙuri hatta talqauni ala al-haus har sai muka haɗa tafki da al ba ran gurin abin da malamai suka ce ake nufi da wannan fasbiru hatta talqauni ala al-haus duk mutumin da aka zalunta aka cuce shi aka danne masa haƙƙi in yayi haƙuri ya maida al'amarin zuwa ga Allah to zai sha tafkin al-kautar na manzon Allah صلى الله عليه وسلم شيء قلت فرادو بوكيا متفق عليه أسيد بضم الهمزة أو سيد سيد فضير شكوى بهاء مهملة مضمومة هو وضاد مؤزمة مفتوحة فضير والله أعلم ونن شيني أكي تارشي بطف a wasan da suna domin kaka karanta shi ba daidai ba wannan imamun nauyi ne yake yin wannan domin mun tashi karantawa da karanta daidai to wannan kamar yadda malamai suke cewa ina nuna mana idan shugabanni suka ɗauko wanda ba su cancanta ba suka ba su wani mukami ka ku damu ka ƙare su ka kuta da hankalinku idan shugabanni suka dandanne wasu mutane haƙƙoƙinsu kuma ku yi hakuri watan hikimar nan idan ya zo shugabanni suka danna haƙƙin wanda suke shugabanta sai mutane suka fusata suka ɗauko makamai me zai faru zubar da jini haka ne to wannan zubar da jini shine ba a wanda ka yi haƙuri da matsala ka dai wannan tunda fara nawa ne su ma za su tafi musamman ma irin mulkin na yanzu na me ake cewa shi demokuraɗiyya duk iya ka shekara takwas za ka yi kasance in aka yi maka shuru aka yi maka Allah ya isa har zuwa lokacin da za ka tafi shekara takwas ɗin ta ƙare dole ka tafi ko ba haka bari? tunda za ka ga idan tsari ya taho mutane hankalin su ya tashi da waye amma in mutane suka ci gaba da wasu abubuwan suka koma ga Allah suna ta addu'o'i dan lokaci ne kankani za ga mutum ya da abin sai ka gan shi ba a danja ne ta kallon ka dan ka gaishe shi ko ba ka bari ina ta sha'awa ina ta kallon ka ina ta ana ta kaga irin dariyar da sa a ya ke baki sai dai an yi dariya an nuna kai ma mutum ni ma bana san ka kafa mutane suna san ka kafa ko ma mutum ya gama duk abin da zai ya kashuwa cikin mutane ya rayu sai dai zauna su shi ka. in bai sa ba ba zai kare lafiya ba hawan jini ciwon suga ciwon zuciya wane ne ita ta kai ta karanta jarida tunda bai iya karatun Qur'ani wanda ya ga Allah ne ya je makaranta ya san koyi abin nan in ya rasa yadda zai yi sai karanta Qur'ani in ya gaje ya fari in ya gaje ya salatin annabi in ya gaje ya tasbih in ya gaje zai bada zumunci in ya gaje ya tashi wal'a in ya gaje ya mutu da wanda bai iya wannan ba sai dai kwanta bacci ya ta kokarin bacci ya zai ce wallahi zai kwana ne ba to saboda me ba kwana ba kai bacci ba ba ka da wani abin da za ka yi tunda ka kasa bacci kuma Allah ya ka lafiya sai kira wani kuke masa allura sai ya yi bacci dole malam abbas allah ya gafarta masa imam biyu ce yake cewa in allah ya so ya gana maka azaba har akan gadon ka zai gana maka azaba sai allah ya turo maka nau'i idan ne a shaƙe ka kai ta ihu kai ta ihu ba wanda yake ci in aka sake ka kuma kai ta haƙi kai ta dai kana gudu مباينة آه، tsoron ابراهيم عبد الله بن ابي اوفى رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض ايامه التي لقي فيها العدو انتظر حتى مالت الشمس قام فيه فقال يا ايها الناس لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف ثم قال اللهم منزل الكتاب ومدري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم وعن أبي إبراهيم عبد الله بن أبي أوفى أول لنا حديث لك أبو إبراهيم ne abdullahi bin abi aufa wanda ake cewa da shi alkamatu bin khalid al-aslami yana cikin waɗanda suka yi bai'atul ridwan wanda Allah ya saukar da aya akan su laqad radiyallahu anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta ash-shajara ya ji yakin khaybar da sauran a yaƙen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga baya ya tashi daga Madina ya koma Kufa bayan annabi ya bar duniya saboda haka shi wannan sahabin shine aka samo hadisin cin fara a gurinsa halaccin sun tambayi wasu ka tambaye suka ce me hukuncin cin fara sai ke cewa ni dai na san mun yaƙi mun je yaƙi shida tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu da abincin da muke ci sai sa'a me yake nuna halaki shine a gurin sa aka samu wannan hadisi ya rasu a kufa shekara ta tamanin da shida hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ko kuma tamanin da bakwai kamar yadda suka da sun malaman suka faɗa amma dai ya makance a karshen rayuwarsa kuma ina da hadisi a cikin littafin hadisi guda ta sakin da biyar wanda duk ya samu daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to shine yake cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam fi ba'd ayyamihi manzon Allah sallallahu alaihi wa a cikin wasu daga cikin yaƙe-yaƙensa ayyam a nan gurin ba na nufin kwanaki ba ana nufin algazawat ko kuma alma'ari yaƙe-yaƙen da manzon Allah ya ce allati laqiya fiha al'adu wanda ki gamu da abokan gaba a cikin ta in tazara an tafi yaƙi ga abokan gaba sun zo ga musulmi an yi ta kare ta kare aka ce in tazara sai manzon Allah ya saurara da shi da sabansa hatta idza malat shamsu sai da rana ta yi zawwali bayan a ga azaki hada fihim sai manzon Allah ya tsaya cikin sabansa fa qala ite ya ayyuhan nas ya ku mutane la tatamannu liqa al-adu kada ku yi burin haɗuwa da abokan da mutum ya je kasuwa ba su yi ba aiki ba aiki zai yunwa ta same shi sai ce Allah ya kawo yaki annabi ya ce kada a yi wannan da samu da rashi kada isa ka nemi Allah ya kawo yaki me za ku yi annabi ya ce was'alullah al'afiya ku roki Allah afiya al'afiya ya zamanto ba ka da matsala a lafiyarka ba ka da matsala a addininka baka da matsala a aljihunka baka da matsala a ranka baka da matsala a tunaninka duk wani abu wanda zai cutar da kai ko ita baka rashin daɗi Allah ya kiyaye ka da wannan abu shi sa da aka tambayi manzon Allah da na isha sai man tambaya tace in na ga shi kadar me zan roka sai ki ce Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna to kaga a nan gurin a nan al'afu ba ana nufin ta kayi laifi ko kayi kuskure kadai ba a'a hatta afuwar Allah ya ibarka da ka, Allah kada ibari wani ya cuce ka ko izalunce ka shi sa daga cikin addu'o'in manzon Allah ana yana roƙon al'afiyata fi dunya wal akhirah al'afiyata fi din wal dunya yana da cikin addu'o'in manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita fa idza laqitumuhum amma idan ta kuskure an haɗu da abokan gaba ba su biyu su yi haƙuri wannan yana nuna ba kowa ne yake haƙura ba idan mutum ta tashi sau da yawa wani yace Allah ya kawo yaki amma sabati din ba kowa ne yake saka ba to kar ma ku ka roƙi Allah ya kawo yaki ka roƙi Allah ya bada zaman lafiya wa alamu annal jannata tahta zilalus suyuf ku sani aljanna tana karkashin inuwar takobi abinda ake nunawa duk wanda aka kashe shi saboda addinin dan ɗaukaka addini wannan mutumin ɗan aljanna ne shi ثم قال النبي صلى الله عليه da ka baya sai annabi ya ce Allahumma munzila kitab ya Allah wanda ya saukar da littafi wa mudriya sahab wanda yake tafiyar da gajimare wa hadim al-ahzab wanda ya karya taron kafirai a yakin ahzab duk da yawan da suka fita raba goron gayyata suka zo madina domin su musar da musulunci da musulmi ga baki daya a hutawa a faɗarsu to allah da ya karya waɗannan mutanen shi ake roƙo manzon allah yake roƙonsa yake cewa zimhu allah ka ruguza su wansurna alaihim ka taimake mu a kansu to kuma wannan yana nuna mana abubuwa guda ko huɗu na farko idan ka kama za a yi wani abu duk wani abin kirki wanda za a yi in rana ta kwalle a yi hakuri a ɗauki kirki an ce mutum ko mutuwa ne idan rana ta kwalle tana tsakiyar sama ba ta yi ne ba ka aje birne shi a ɗan jira mutum ya mutu kamar an gama haɗa shi sha biyu rana ta yi to ba a tafi a ɗan jira ko sha biyu da rabi a jira zuwa lokacin da za a yi sallah a zahar ana yin sallah a zahar ta yi shi kuma rana ta ɗan yi sanyi kenan shine an samu zawali na biyu kada mutum ya shiga wata matsala da roƙi Allah ya kawo musiba ko Allah ya kawo tafiya wani yake ba mu labari a wani da in an bata masa rai sai ce da wai ka wannan a hannun da yake wallahi ya dinga busa tun sake sai ya kai da aka rera busa inda an sai mata kun ga tauri ake busa a busa a dawo a wani ya ce a in dai a hannun da yake Sai ta buɗa ne ya tafi kada a dawo to na biyu na uku kai ina nuna mana mutum ya dinga roƙon lafiya da zaman lafiya na hudu yana nuna mana juriya da haƙuri in mun ƙara na biyar sai mu ce wanda yi mutuwar shahada kan aljanna kun ga wanda suka yi mutuwar shahada an ce ko tambayi kabari ba za kafin suka ce da ya suna labarai da su tambayar kabari ba ce walƙiyar takobin da suka gani sanda za a kare su suka ce tambayar su duk da mutumin da wasu makiya suka suka harbe shi wannan tambayar da za a ya gama da shi to sannan yana nuna mana a yi an za a roƙi Allah a yi masa kirari a yi masa jinjina kun ga sai ita Allahumma zila kitab kuma kira kirari ne ya Allah wanda ya saukar da littafi wa mudiriyar sahab aka roki Allah wanda yake shine ki kawo wannan sunna kauniya da ake cewa as-sahab wanda babu wani hannu na dan adam a cikin sa ko a cikin sabuwarsa ya ubangiji wanda yake gudanar da yake tafiyar da gajimare ya ubangijin da yake karya makiya abokan gaba Allah ka karya su sai da kima a kansu to a nan malamai suke magana cewa idan an samu matsaloli na fitintunu musamman irin yanayin da muke ya kamata a dage a kuma nace da yin addu'a dan tarewa ne zai ko tambaya ba sai an mamba wannan ba da amfani da matsaloli da muna na alkuluci da magarba ce ya kamata a dinga yin ka bayan da asuba a to wannan alkuluci irin wanda muke sunan sa kulutun nazila idan musiba ta faru kowa ya tabbata yanzu muna cikin musiba muna cikin bala'i ko ba duk wata dabara da za a yi a fita daga cikin wannan wallahi ta kare kowa wata ta rike mana mu koma da Allah to a irin wannan gurin ana yin alkunuti a dukkan sannoli biyar a yi da asuba a yi da azar a yi da la'asar a yi da magarba a yi da isha to mutane suka rude da wannan saboda fa'iyayyuwa da liman da ladanan da wane ne duk da ke zama an samu a ba amma a cikin matsalata a kusa mutane cikin ranar da ka ce Allah ya kaza suka kai abu sai Allah ya kalle shi wannan akwai shi da yawa ya faru da yawa a tarihi kuma akwai annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana yake cewa ba dan yan yara da dabbobi ba ko ruwan ba da. kamar ana ta roƙon Allah da irin wannan sai ga akwai mutanen kirkin da Allah zai kube su don su sai fa addu'a tunda zai yi wa ana ka tara mutane da yawa da a samu mutanen kirki ba a cikin su to wannan shine isa muke yin alkunut kuma wanda ya kamata a ce dukkan masallatai ba sai na juma'a ba a dinga yin wannan sannan ko duk wanda ya samu dama zai yi addu'a tsakanin shi da 'ya'yansa da iyalinsa shi ma yi wannan addu'a daga hannu a nemi Allah ya ɗauke mana wannan halin da suke ciki da kuma sassauta mana sannan dukkanin kasashen musulmi ma da suke fama da musulmi Allah ya yi musu ba sani ba mu shiga cikin babu mu bar shi sai Allah ya kai mutane amma na so a ce والله تعالى mutum zai iya fahimtar kamar rabuwar ita ce ta alheri wani kuma ya fahimci kamar haduwar ita ta alheri su ni ga fahimta ta kada mutum ya roƙi Allah cewa Allah ya sa a raba kaka ko ya roƙi cewar Allah ya zaɓa mana abin da ya fi alkhairi ka roƙi Allah aminci da zaman lafiya kuma Allah ya zaɓa mana abin da ya fi alkhairi shi kuma Allah shi ya san me zai mana duk abin da zai zama mana alheri wanda ba za mu zo mu yi nadama ba ko shi muke gaya wa Allah ya shi ina gaban wannan ya ce sannan yake cewa idan mutum ya shiga musiba a kan kansa zai iya yin alkunuti alkunuti dai na nazira gaskiya ba ana yin sa bane idan mutum shi kashin kansa sai dai in ya gane al'umma gabaki daya amma kai a kan kanka in kana son kai alkunuti ya akwai na wuce in kai kiyamun ne ba za ka yi alkunuti ba a cikin alkunuti da ba ka sai ka sako ka da addu'o'inka amma irin da yau da za a yi a masallaci kamar liman misali a ce yana da wata bukata ko yana da wata matsala shi ne ga ba zai samu mutane alƙalanci ba don shi kansa yau to irin wannan ne sai mutum ya ko guraren da ya ake addu'a ya tunda wannan matsalar ke shi kare amma ta gaba ɗayan mutane ce wannan sai a kawo ta masallaci kuma ya tabbata a cikin eh a nan garin mutum ya ce ya rasa kudin da zai zama ai ba a kan dai sai in ban sani ba ko a sakata da yake amma dai a Kano da yanzu ba wanda yake da kujerin yin sallah shi ba kai wanda ya ce ina da kujerin da zan yi sallah ne kadai kowane irin mutum ne kai akwai yan uwanka za ka je ka je ka sallah tare da kuma akwai majalisansu da masallatansu da yawa to da ka yanzu sallah zai kam a Kano kun ga da sallar farilla da sallar juma'a an yanke kowa zai ba wanda zai ce ba can da ake tuwa da sa kurna asabe da bacirawa da wani ne ake jiki an je da'awa za a yi a asuba da an sha wannan abu sai ke kun gurare ne haka kuma kai kanka ma kana tsoron a gane can kake zuwa ka sha duka ko yanzu kuma ba wani abin da an samu dama an sami yanci an samu dama ta wannan masallaci ne kamar juma'a eh ba zai yiwu ba to sau da aka yi gaskiya alhamdulillah ne ina ganin ni dai ban ga wata fatawa da zan ba wani mutum na cewa to ni dai da ma za ka ce min a lokacin in an samu wata matsala ta matsalar asuba yana tsoron ya fito wani abu ya same shi ko a wannan wurin zai gaba shi hanzari ko zai gaba shi hanzari irin wannan amma in dai babu wani abu ana zaune lafiya babu wata matsala na mun je mai kuma ta kofa da yana tambaya ne game da sadaka jariya da aka ce ana yi ana yi kuma takan tarar da matacce ko da ya rasu yana kan gina masallaci wa mahaifinta da ya rasu don yi nuna samun lada wani ya ba shi shawarar tunda akwai karancin wanda suke da ilimi a garin kaki gina masallaci ya ɗauki nauyin wasu da suke karatu ya fi ai daga cikin abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cewa mamaci yana amfana da shi a kabarin bayan gina masallaci akwai kuma ilmun ta bihi akwai ilimin da aka amfana da shi to amma ni ina ga in yana da damar da zai gina masallaci gina masallaci ya kuma ɗauki nauyin wani ko mutum ɗaya ne abin da zai biya ko ya taimaka wasu ɗaliban ilimi ya amma duk taimakon da ne kula da Allah ya ba mahaifina ko ta wannan yayi amma shi gina masallaci gaskiya yana da matuƙar muhimmanci saboda wani lokacin in ta aiwa ka gina wani akan ya yi karatu ka gina shi saboda garin ba malamai ya ji ya yi karatun sai da wasu abubuwa ya ci koma kawai ta hana sallah waɗannan ga wanda yau karatun ya ke koma ya karatun ne to a gwanda dai a raba ba? masallacin ba a wai ya ce wa ba malamai ne shi ne a masa abuwa sai kawo sadaka wannan wani yake wani za ta zuwa neman aure isan da yake sai abu da shi ne kaga in muka buɗe wannan kofar a nan yanzu sai kwa duka cewa shi ma ya je an kafa shi wancan ba ya je an kafa shi wancan ba ya je an kafa shi shi aure kawai yana da lokaci in lokacin sa bai yi ba duk dabara ka ba za ka yi ba kuma kamar yadda a mata akwai masu saurin aure a maza ma kuma saurin aure akwai waɗanda suke da jimbiri kamar wake a cikin mata a cikin maza ma akwai su sau da haka wataƙila ko yana cikin irin waɗannan amma dai akwai abin da su malamai suke karkawa game da jinkirin yin aure wannan dole sai ka ɗan tambayi mutum za ka iya fahimta akwai wanda yake cuta ce gaskiya lalura ce aka iya magance akwai wanda kuma haka kai Allah zai tsara ba to ni ba cewa ne dai ko yi zo na bai tambaye ni liman da sai zai samu liman ya ce wallahu ne da gaske wannan duk a karkashin wa an lil insani illa ma sa'a wa anna sa'ayahu sawfa yura a nan karkashin nan malamai suke ta magana akan menene yake kaiwa mamaci mai ba a kaiwa mamaci wajen magana uku ce ta malamai akwai wanda suka ce mutlaƙan duk abin da kai mamaci na aikin lada zai tafi shi akwai wanda suka ce kuma ko me kai ba abin da zai samu mamaci domin an ce wa Allah ya salli insani illa ma ba aikin ba ya zai tafi shi wasu kuma suka yi tafsiri so tafsirin ni na fi wanda na fi na ɗan gani haka ya ɗan fi kwanta min a rai tafsirin da Imam Malik ne rahimahullah ya magana kan cewar azumi Allah ba a yi wa wani ka ce bari Allahu akbar assalamu alaikum Allahu akbar alaikum sai sadaka da babana ba a yi dan ba a samu da cikin magabata haka na azumi za ka iya aikin haji na babanka za ka iya umra na babanka ne wannan biya tabbata za ka iya gina masallaci na babanka ne za ka iya yin rijiya ta babanka ne za ka iya siyan kiyar wata mai sanyi kaga mutane suna da shirwa ka raba musu kace wannan Allah ya ba babana ladan Ya ka da hannu kai masa addu'a duk waɗannan suna kasa mamaci to wannan shi abin da inda ma inda aka yi ta kewaye a kan kamar karatun Qur'ani shin ana karanta mamaci Qur'ani ko ba a karanta mamaci Qur'ani shi ma nan akwai rigingimu da yawa na A kan ayi ko ba ayi ba sannan in za a yi din me za a ware me za a karanta da makamantansu wannan na ga da karatun fiƙihu muke wata in abin ya zo sai mu yi tafsiri akan wannan amma dai a dunkule ne abin da za mu fahimta ayyuka na alheri suna kaiwa ga mamaci in ka cire sallah in ka cire azumi sai dai in baban ka yi tarbiyyar ka zama masallaci ka zama mai azumi to in kana azumi tun da shi ya koya maka yi azumin zai samu lada amma ka yi azumi da niyyar Allah ya ba babanka kai sallah da niyyar Allah ya ba da ba a wannan amma sadaka karatun Qur'ani gina masallaci gina makaranta gyara hanya da wani duk zaka iya yi a wannan da bane wannan na bakance ne ko azumin alkawari da ko azumin da ake bin shi za a raba rama masa banda wannan wannan ai haƙƙi ne na ubangiji za a biya ba. Allah mu kallala mu